وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بقي قوة شادية وتنزل قئدة hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin tafsiru suratin nisa, aya ta arba'in da bakwai. inda Allah ce ya ayyuhallazina utul kitaba ya ma'abota littafi aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum ku gaskata abubuwan da muka saukar wa annabi Muhammadu abun nan da ya zo da shi yana gaskata abubuwan da ke tare da ku. Kaga wannan yana nuna yana nuna babu wani addini yau sai dai na annabi Muhammadu. Duk wanda yake wani addini ma shirmansa yake yi. Domin annabi Muhammadu da ya zo ya soke duka wani abu da ake da shi wanda Allah ya turo yanzu ya rage sabon da ya zo da shi. wanda ya bi hassada sai kawai ta hana masa ko baƙin cikinsa ko abun duniya abun duniya kuma ya karewa ne ya ma kare saboda haka nan kada ku yi wata wata Allah fa Allah ne ma'abuta littafi yahudu nasara Allah fa Allah ne min qabli an naqmisa wujuhan tun kafin mu shafe fiskoki, mu shafe wasu fiskokin, ya ka gane min an shafe fiska, za a ciko idon kenan, hancin a liƙe a dandabe shi, a yi lebur ɗinsa, baki a toshe a liƙe a yi waldance shi, fiskar nan ta koma sun dum. kaman ɗan ƙoƙo ko kaman kurtu. Za a shafe, ku yi maza kada fa wannan abu zai same ku. In aka shafe fiska, to yaya lamarin zai kasance ya Allah ice fa na ruddaha ala adabariha. Domin makanta da sauƙi, iyakacin sauƙi makanta. ga ramin ido ga jira ga hanci ga baki na nan kyan fiskan yana nan amma wannan za mu shafe ta kaga a ka'idan yan yin lebur na ƙasa kaga za a samu abu a ciko ido hancin nan kamar wata kwaba ne za a dandaɓe ta a daɗe a dandaɗe ya sani bakin nan a liƙe shi a shafe fiska ta koma funtul mu mayar da ita a baya ya ka ne min bai ido a baya shi ma ƙuƙƙulla shi za a yi za a aske kenan can gaba gashin zai koɗe hanci ya koma baya ramin kwarmin ido gashi to kunnen za a bashi kalli nan ko zai koma kalli baya to dai za a canza halittar za mu mayar da ita baya ta koma gaba ina jin da dama mutum bai tsaya ya furanta wannan abubuwa kawai fassara mutum zai ce ka matsa ku koma musulunci tun kafin mu share wata fiskoki mu mayar da su baya shi kenan an gama a wuce mu je gaba ku duba shi na kake masa tadabburi idan ka yi riga ka yi tadabburi ko a guje kake za ka yi tadabburin ka to da tuna maka yake sai eh, ka gane min ido ka dubi ido ni kuke kallo inda zai toshe ni na kallon ku da na ku zai toshe ya koma baya a'a kenan yanzu kenan da za a ce in za ku kalli ni sai ku kalli yamma ko dan juya abubakar a gani ko zai kyau juya za ka sosai a'a ina juya za ka sosai ka kalli wajen ba ka ka kalli komanda baya gani shi ma mallan ya kuka gaba <laughs> shi ma baya so baya san yadda daɗe aka ga da giwo yi da ce duk gaba ɗaya da can goyin kallo ni yanzu da muka tuna sai na juya bayan kai Allah ya iya baza ba shine lanu azibu, la yu'azibu azabahu ahad ga idan ga bakin to yaya ɗabi'an hannun kaga dai yanzu za ka ɗauka ka zuba a baki to yanzu in ya koma baya bakin ya za a yi hannu yana nan in ka ɗebo tuwo da miya da sauransu sai dai kai haka ka sako bakin ya buɗe ka san ko dole zai zube dole sai an dinga ana share bakin don za a sha ruwa fa ko sai dai a samu mai ɗan baki tukuna mai ɗan baki irin mai bakin sahani ɗin nan a tura a soka ta baya sannan muke kama zuwa zuwa zuwa in ya karo da wani abu fa kaga nan kana karo da wani tutu tutu ka watsar da shi to can baya fa na aka samu kuskuren miya ai da wuya ku kaci abinci ka gama da faran kayanka da zan ce shugaba ne da farin kayan ashe ne ma haka ne dole zan bata kayana manjan nan manja da dama dama man gyaɗa ne ma ba zai muni da yawa ba amma manja sai dai dole a dinga yin ya yadi irin na mai kafin mai jajaja saboda ko manja ya zuba jiki ba za a gane sosai ba kayan kina da kayan bakanike bakanike mu mayar da fiskar ta koma baya kuma ya rayu haka wannan ko a yi musu wannan azaba ahlul kitabi har yanzu wannan algargadin yana nan bagganin bai zo ba ai Allah ta'ala abun sa istidraj yake ya ce ya rasu fa mahilil kafirina kafirina akwai ahlul kitabi tunda su sun san gaskiya suka take suka suka lashe takobi sai sun ga bayan addinin musulunci suka lashe takobi sai sun kawar da sunan annabi Muhammadu daga doron duniya su ne masu cewa a zagi annabi Muhammadu yanzu babu komai daga yau wani aka sake zagin annabi wani tawaye za su kashe shi za a kama a kai musu su sai ya Allah ka gaggauto musu wannan duk da wa'annan ɗin na maran a dabariya ko kuma auna la'anahu ko motsi ne masu nan ainihin in aka ne masu to shi kenan wani koma gwazarma wani koma alade ina neman gwazarma wani koma kare wani koma biri wasu su zama tseraye saboda domin mutum kullum ya tashi juyewa zai juye da dabban da ya fi kama da ita barawo dai to ai gafiya sata take ko hada ma take duka a barawo ne bara tsaya ne barawo eh? a can daji take zuwa ita a tana zuwa rumbu na tunu, gafiya idan muka zuba mu a rumbu ta tuso rumbun nan a gaba sai dai tarko to ƙarshen ta wani zama gafiya wasu an maishe su dai irin abin da za a mai da su masu zafin na masu koma beraye wanda sun sata kubo kubo kubo kubo na la'ana hau idan muka la'ane su kama la'anna ashabas sabti kama yadda muka tsinewa yan Asabar masu wayo wanda wayonsu ya kai wayo har Allah ake wa wayo. Yanzu ku an ɗauki wannan uslobin wayo. Yanzu idan ana son a ci kayanka tuntuni an riga ga kamfanoni nan barkatai na cin hanci. Idan aka aike ka, ka kai abu kasuwa ka sayar. Mai gidanka ya aike ka, ka kai kasuwa ka sayar, dama da zuwa za a cire maka naka. an saya kaza sannan ga kuɗin ga receipt in an jima ka zo ka karɓi haƙƙinka ba ma za a rubuta ba idan za ka saya nawa za ka saya shi kenan su faɗa ma su ba ka farashi ka saya da rubuta ma receipt inda ka saya ɗina sai in an jima ka zo ka karɓi haƙƙinka ba za a baka ma a gaban su ba an sama a kaga wannan wa an sama wa cin hanci gindin zama da ana cin hanci ana tsoro ana cin hanci ana waige-waige yanzu ana cin hanci gaba gaɗi tunda an riga duk wani ɗan kasuwa ya fa an zo an sai kaya wurinsa ce to shi nan fa sai na dawo sai ce to sai ka dawo ba komai ya saya ya da ya karɓi haƙƙinsa ya sayar ya karɓi haƙƙinsa To ta in kayanka ne, ka je kuma za ka sayar, duk sai su taru su ce ba sa so. Wannan abu ne ban ga amfaninsa ba, in an saye shi ma ƙadaga ne, kuma da kayanka. Ka je nan, ka je nan, ka sayarwa, saboda sun gano kayanka ne. Kayan ku ka ba za a saya ba, dole ba dai kai marwaci ne ba, ba za ka ba wa wasu su samu ba, to shi kenan tun da ba za ka yi da ai maka sata ba, to dole a sace kayan ma gaba ɗaya. dillalai bakin su tsaya tunda har akwai ƙungiyar dillalai ta duniya akwai ta Afirka akwai ta Najeriya akwai ƙungiya ta jiha to dole akwai ta local government akwai ta anguwa duk abun suka riga suka sa masa alama kariya, ka ta dole sai sun cuce ka an ku ba ka ba zauna da abu sai dai in ka san wata ba ka san wata ba shi kuma ina da wahalan yi sai wanda ke da jama'a sai ka sayarwa da abokanka sai kuma sai ka nemo abokinka ya saya ma gata sharri ka nemo abokinka ya saya ka sayar mata so in ba sa ba shi kuma abokin shi shi ma ba zai duniya duka ta zama rana babu wani gindin bishiya inda za a samu ɗan sanyi sanyi Duk inda in ka fita daga nan ka faɗa can za ka taran ninki, in ka tashi daga nan ka faɗa can za ka taran ninki. Sau da kana sai dai ka nemi yadda za ka cika da imani. Kawai. Tun da dai ka yi karatu, ka gane karatun tana da yaƙinin Allah duk wanda yake addini yanzu bai da yaƙini zai wala bai ridda ba zai wahala ya zama a musulmi sai dai ya zauna rabi da rabi musulmi musulmi kafiri kafiri a fili munafuki munafuki munafuki ma ba ta tunda bai da yaƙini amma wanda yake da yaƙinin Allah wanda suke kuma ƙilla ne masu yaƙinin Allah ƙilla ne masu yaƙinin annabi Muhammadu manzon Allah ne. Saboda haka nan dai a zauna a haka. Kama da annan asabar sabti. Yau ka ga Juma'a yadda aka mai shaita Kai ka je sai ka ga masu jallabiyan nan sai su je Juma'a Juma'a masallaci goma. Masu sallah sha biyu su je su yi sallah wurin su sayar da ina da akwai masu sallah karfe bakwai ma ai bakwai zuwa tara zuwa goma an yi sallah an gama su lafiya lafiya su kai jallabiya su su sayar su dawo na sha biyu su sayar su dawo jumma karfe ɗaya su sayar su zo ta biyu da rabi su sayar su je ta juma'a biyu mai sallah biyu shaf su sayar a ƙarshe su ƙare a juma'a mai sallah biyu da rabi na masu sayar da kayansu na mutane su yi hattara su yi hattara abin da ya samu yahudawa kenan an hana su farautan kifi ranar asabat sai suka sanya tarkon kifin ranar juma'a asabat kifi ya zo ya shiga tarko ba su kalle shi ba ranar lahadi suka zo suka kwashe kifinsu kaga sun yi wa Allah wayo ba ya ce asabar ne baya so to gashi nan ba a yi ba kuma kifin sun kame shi suka zo ɗiban kifi suka koma ainihin birai kai je kai sallah karfe ɗaya ɗan izala ni kuma ni ne ɗan ɗariƙa na je karfe biyu in yi sallah ni kuma karfe da duk kasuwa ba za a taɓa rufe ta ba banda ma kuma a yi masallacin juma'a ko ina a cikin rumfan ka za ka yi sallar ga masallacin juma'a na kusa sauti lafiyayyen lafafi ka za ta kai ko ina sai ka bari a yi ta hudu ba a yi ta wane ne ana gama cewar istau ya ka je da duwarka ka yi sallah to malamai suka yi masallaci ballanta na ka ce su yi wazi waye zai yi zai. masallaci ne da izini aka yi shi yana da fatifikin, yana da menene CAC yana da yana da dukkan abin da ake nema yana da shi an zo an duba ya biya kuɗin da ake biya ya yi dukkan komai don haka nan sai yayin da iga abin da da iga dama zai masallaci to ai kuwa a jira na Allah gabatin wani malami ya ce wa wasu masu shari'a ya ce yanzu kun yi naku to ku jira na Allah a lahira dan dai wannan kes ni ban fi ba amma zan bi abinda kuka faɗi shi kenan an wa ta'a kun yi naku to ku jira mu na lahira ba shi kenan ba wa kana amrullahi maf'ula lamarin Allah ai tabbas abun aikatawa ne amma dai mai wayo yayi hattara mai wayo yayi hattara Allah kan yi azaba wa mai wayo sama da azabar da yake wa wanda yake kafiri kaga aka ce musu kada su ci sai. da aka feɗe dabba suka narka shi aka fashi a kwano sunan sa da yanzu ba kitse ba ne ba aka je aka sayar da shi ya koma naira ko ya koma dala ko ya koma pound daga nan suka kashe abun to wannan dai ayan kenan amma ga abun da yake ciki sharhul kalimat utul kitaba al yahud wan nasara hatsarin duniya dunia duniya lu'ubatu bani Isra'ila. dunia gem ne na banu Isra'ila. Wal muradu bihim kuna al-Yahudu la ghaira amma nan Yahudawa ake nufi, ba da ma nasara, nasaran fasaha su bai wannan ba. Bima nazzalna musaddiqan al-Qur'an kenan. su gaskata Qur'ani shine abin da aka gaskata aka saukar na qamisa wujuhan mana a atharaha mu tafiyar da duk wani gurbi na fiska sai ka je ka duba madubi tukuna ka auna yadda in aka toshe ai kuwa da za a samu misalin da je a samu a irin POP nan da ake wa fiska a rufe hanci kai ba zai yiwu saboda hanci iska <laughs> ba zai yiwu ba tun da ka toshe hanci ka ce za ka dinga numfashi da baki baki za ka iya kife shi kif ai ba zai yiwu ba na abin da zai kama da shi sai dai kama da gunki na zahabu asara mu tafiyar da duk wani gurbi na fiskan bi tamsil a'yuni idon a shafe shi a dafe shi a cike shi wa idhabi hada hada ahadaqiha sai a tafiyar da kwayan ido wannan bakin na ido babu kalman fanaruddaha ala adabariha naj'alul wajha kafa mu mayar da fiska ƙiyya idan kai irin dabarar nan na madubi kaga ƙiyyarka Bayata da kyan gani ko ka san irin da ba su zaɓi madubi biyu suke sawa ne sai a baya wa ne dai su samu a juya abin sai ga madubin kana kallon ƙiyarka ba ta da kyan gani wal kafa wajahan can ƙiyar kuma ta koma fiska kama la'anna ashabar sabti ai la'anahum مسخهم قردة الله يشافي بري خنزيرا لهم آه، وخزيا لهم عفوا سنا ما سكن يتبو دا كن يتاسو وعذابا مهينا وكان أمر الله مفعولا أي أمر الله مأموره كائن لا محالة لأنه تعالى la ya'jizuhu shay to ga fakon da ke ciki mun ji fitar jaman aya kalmomin da za su zama suna da wahala ma'anar ayatul karima ayatul karima ayatul karima ma zala wato ci gaba ne akalan maganan bata canza ba fil yahudi almujawirina lirrasuli masu makotaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarah fa munawwarati ففي هذه الآية ناداهم الله wa ta'ala kaga kun fi annashuwa in aka kira annabi baqo ku in aka kira Allah tabaraka wa ta'ala sagana akwai abin to karanci mu ce gafala gafala in an ce Allah ba za ka ce tabaraka wa ta'ala ba tun daga shi da ya rubuta Allahu azza wa jalla ko Allahu ta'ala ko Allahu subhanahu wa ta'ala kaga shi ma nan da yake ainihin چندی ففي هذه الآية ناداهم الله تبارك وتعالى بألوان العلم أنكراسو دا أدريشن إلمي دا إلمي والمعرفة وهو نسبتهم إلى الكتاب أوت الكتاب تاقا ملتا في جنة إلمي Za ka ga ko karatu ake ba za ka zauna ba littafi ba. Ah. Labudda sai dai to in ba ne kai ce to kai ma ka gani ɗaya na biyu na uku za ka nabi littafin ka. Kowa da nashi littafi zai koma gida ya duba. Shi ma zai je ya biya wa nashi jama'a. Sai sa kaga za a ce ko tambaya ka tashi za ka tashi ba ka da littafi ba tare da mu kake ba ba ta mana lokaci ba ka yi. awa mai littafi tambayan da zai yana ciki to saboda kana in aka ce maka mai littafi an maka kinaya mai ilimi ahalul kitabi kalman ta darajantawa ne masu littafi nisbatuhum ila alkitabi alladhi huwa taurata amiran iyyahum ana mai umurtansu bil imani bi kitabihi su zo su yi imani da littafinsa wannan wanda aka saukar daga baya. Ai, bil Ƙur'anil Karimi da Alƙur'ani mai albarka, su gaskata wannan littafi Alƙur'ani, wa man anzalahu alaihi, kuma su gaskata wanda aka saukar masa da Alƙur'ani. Waye, Muhammadu. صلى الله عليه وسلم إذ الإيمان بالمنزل إيمان بالمنزل عليه إيماني دا أبن دا أكا سوكر أي دول زي زما إيماني دا وان دا أكا سوكر مسا دا شيء ضمنك har ka gaskata littafi to ka gaskata mai littafin kaga in ka ساقريه من حديثي فقال امنوا معنى كوي ايباني بالفرقان المصدق الم... بالفرقان المصدق كو مصدقي لما معكم اني كوي ايماني دا القران شنو أنا وانا ماي غسكتد ابو بوان دكي تاري دكو min din na aqida wa nu'utir rasuli sallallahu alaihi wasallam da siffofin annabi kamanonsa wal amri bil imani bihi wa nusratihi ainihin umurnin imani da shi shi mai littafin kenan wa nusratihi da tashi a taya shi aiki tunda shi babban aikin annabi isar da littafin Allah to idan ka yi imani da shi to ka tashi ka taya shi a isar da wannan littafin ai kaga mutanen farko duk inda ka je in dai aka baka izini ka shiga gari to budda kuwa in ka shiga gari za ka karanta lokacin sallah zai za ka yi sallah mutane in ka sai kayan su ka yi musu da'awar in ka kai musu kaya ka sayar ka yi musu da'awar ballantana yau da wata babbar ta'ama ta samu za a ebi ‘ya'yan arewa musulmai a kai su kudu ku ba don laifin ku ba duk da musulunta ba kwa da'awar sai ku kwanciyar ku ku yi ta aikin gwamnati amma laluri ne in kuka je can dama can a ku musulmai kuke to ku isar da da'awa ku isar da addini ku yi amfani da fasahar da Allah ya baku kuna da garkuwan aikin ku shiga ku kira sarki ku kira dagaci ku kira uh, menene community ku kira ciyaman community ku yi bayanin ga matsayin musulunci kai community ko ke community mu ba zalumai ne ba mun zo ne ga abin da musulunci yake kira bai ce dole ku musulunta ba domin ƙabilan Najeriya sun jahilci addini kawai gabar da suke suna gaba da addini ba su ma san shi ba kawai saboda turawa sun ce musu waɗannan makiyanku ne ku kashe su shi kenan suka hukai wa'annan mutanen iyayensu sun bautar da ku ku tashi ku rama shi kenan suka tashi suka kama gaba da mutane su ma ba su san abin da suke kiran ba ka tambaye su suka ce iyayenku sun bautar da mu ka kame mutum ɗaya cikin kakanninka wanda aka bautar su ko wanda aka kama aka bautar eh, a ina yake a sakkwaton a ina yake a zariyan a ina yake a kanan sharri ne kawai na bature ya koma kwance-kwance ya shiga kaman yadda ake sharri ai yanzu sharri da a ake yanzu an fito fili ba kawai a yi sharri a ɗauka a tura wa duniya to umarni da imani da annabi da taimakonsa kai musulmi ne sai to ka taimaki annabi ka kira inda kira bai kai ba ka taya mai kira i kira. ka haɗe da masu kira idan an kai ka aiki inda kai ka bayan an gama aiki ka sako kafa ka shiga cikin talakawa ina talakawan ku suke ka zo bakin titi inda aka aka zube su din nan a kwallabace kwallabace a gindin gada ko ya za ku dinga zama gindin gada me yasa kuma ba za ku sai gida ba a nan garin ba a sayin gida ce a Najeriya ce dole ku saya kana da kuɗin sai hey to shi kenan zo ka je ka saya shi wannan ma'aikaci ya san yadda zai haɗa ka da lauya yau lauya shine mai magana a ko'ina Shi ne zai tsaya yi magana a kowace irin kotu a gaban kowanne irin mutum to saboda haka nan don mai mu ba za a abin na mu ba zai yi magana zai kare mu kuma in irin wannan ta taso ba sai an ce mu komai ba to amma ku sai an ce ku tara kwata kwana haka zo daga ina daga kudu ko gabas ko yamma ko arewa ƙarƙashin ƙasa ko daga saman ƙasa ga rikici ya kace mai ta me ya faru ba a da kuɗi za a yi kaza ce akwai kuɗin musulunci abin da yasa ba za a ba da kuɗi ba ina amintaccen da irike kes ɗin muna da lauyawa da ke to ba mu lauyawa ga kuɗi nawa kake ganin za a yi wannan aikin nawa kake ganin za ka iya aiwatar da wannan aiki ko ci gaba da tafiya kana waje in an je a ture in dai kuɗi za su yi aiki kawai wayo mai ƙoƙa ba sai ga shi ne amma ba za mu zuba masa ido mun ce ha musulunci ya mu me ya amfanin mu akwai inda kuɗin mu ne za su yi amfani akwai inda jikin mu in duk aka ce ba kuɗi ba ba shi ba a isa ne ba ce a a mu ma wallahi mun isa mun isa wa imma in ba isa nan ba to kuma na garin ku su koma garin ku shugabanni su na can an ce wa mutane ba a isa a yi musu kaza ba ba a isa a yi mana kiwo a daji ba ba a yi mana ce ah, to ku ba da kiwo a dajin ku ce to ku dawo gida ku dawo cikin garin ku koma duk na dajin su koma gida duk wani wanda mai sayar da mai mai sayar da gari mai sai mai ya koma can aji a sai yadda kuka koro mana mu wa mu kora naku saboda da kanan dole ne a zauna a yi haka a fahimci me ake ciki kada mu dinga tafiya kara ne, ba mu san me ke menene ke tafiya a lamarin ba kuma a fito a yi gaskiya a bace gaskiya don mu ji daɗi mu san ina za mu taimaka wa annabi Muhammad. Dan duniya babu mu da kai wa nusratihi khaffu ila al-imani shine Kuru ga zuwa ga imani wato kada kai nauyin kafa kada ka dinga tafiya da kyar da kyar da nawa a'a tinkis tinkis la sharp sharp ga cikin imani an ce fa za a shafe zukata sila nan da safe a shafe kaffo ila al-imani wa turku taradduda ku daina shakka ba za ta kai ku ba in kuma abin sai zai ya same ku to kenan ka ku ko kada kowa ku ko kada kanku min qabl an yahilla bikum ma halla bi ba'd aslafikum ya fada muku sashin abun da ya fada magabatan ku wato azaba ta fada muku irin kwatankwacin azabar da ta fada magabatan ku ku masu taurin kai ne tun a tarihin ku wa kuka bari hatta annabin kuma ba ku bar shi ba kun masa sharri kun masa abin da kuke iyawa haitu musikhu qiradatan ku khanasira inda aka mayar da wasu birai wasu aka maishe su aladu min qabli an natamisa wujuhan tun kafin mu shafe wasu fiskoki akwai na haru bari mu fidda shi kawai gaba ɗaya kai ina dayan ai ban gan shi ba aka wuto shi duka ba wanda aka yi na harori eh amma an yi na ɗaya eh na ce ne ɗayan to yau mai isa mai ku cadde kuma an shafe shi kuma na gafala قال لو انكر نظر ففي هذه الآية ناداهم الله تبارك وتعالى بالقرآن فشين قال القرطبي قال ابن إسحاق كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ كلم رسول الله شين فايل كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤفاء ya yi magana da wasu manya-manyan Yahudu min ahbar Yahudu. Minhum Abdullahi bin Suriya wa Ka'ab bin Asad wa qala lahum ya ma'asharar al ittaqullaha wa aslimu ku kiyayi Allah ku ji tsoron Allah ku ba da kai wa addinin musulunci فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئت به حق سيدة رنسي مصو يشي فوالله إنكم باحق بكم مصنطا فوالله أينهم إنكم لتعلمون كنا سنين annal ladhi ji'tukum bihi al-haqq abinda nazo muku da shi na alqur'ani gaskiya ne قالوا ما نعرف ذلك يا محمد بمصنها بمصنهك عندك أصلا يحرفون الكلمة وجهدوا ما عرفوا سكا قرية أبون دا سكا سنين وأصروا على الكفر سكا دوجي أكن كافر سينسو فأنزل الله تعالى هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب زوا كرشي sosai sai na na gaba na harun inda aka ce ah, min qabli an misa wujuha qala maliku rahimahullah ta'ala kana awwalu islamika abil ahbar farqun musuluncin kabul ahbari annahu marra bi rajuli ya wuce wani mutum ne minan laili ciwa ahbaru kuma wannan yana nuna siffan musulmai tarahum ko tasma'uhum sujjadan rukkan haka siffa su yake a gida haka siffa su take a masallaci haka siffofin su ɗabi'a su sallah ya wuce wani mutum minan laili wa huwa yaqra'u hadhihi al-aya ya ahlal kitabi ila akhir al abunda da Ambar ya fawwada a kaffaihi ala wajhihi ai kabul Ambar ya rufe fiskarsa shi kadai fa da daddare ya rufe idonsa wa raja'al qahqara ya tafi na tafiya da baya da baya ila baitihi har sai da je gidansa don kada ya jujjuya tsautsayi fiskanta juye can din ya dawo Tunda shi ya san ina da ilimi alƙur'ani gaskiya ne ya fahimci annabi Muhammadu tabbas shi ne ya koma gida fa aslama makanahu ya musulunta take eh kalmar shahada kafin ya bayyana wa jama'a ya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah wa qala wallahi laqad khiftu Allah abluga baiti wallahi na ji tsoron kila ba zan kai gida ba hatta yi to masa wajahi abbas sai shi kenan min kawali an naɗa misa wujuha hadakata a hadaqaha ha, mu mutafiyad da ƙwallon idan wa sha onofi ha. za a tafiyar da tudun hancin hajji ba tudu yake da shi ba sai a danna shi yadda san samunti idan aka zuba samunti ya kwaku na kankare ya ya ka samu katako ka buga a kai ba zai banje ba ka sai tashi da katako ba ordinary range da za ka fa a kai shaf-shaf-shaf, za ka ko ya koma inda wani ɗan dutse da ita wurin kai sai ka ƙunƙumin shi ƙunƙum he nutse a ciki sai gani simintin yayi sama ya shafe to haka za a yi wani. wa nuqulika afwahaha mu rufe bakunan su fa tasbiha alwujuhu ke su waye gari a kafa sun koma kiyoyi wal aqfa'u kiyoyin wujuhan sun koma fiskoki saboda kana tafiya ya za a tafiya dole yamshuna alqahqara kaga yanzu kaga kafa na kallon gaba fiska na kallon baya to ai kaga tun da fiska inda kake kallo za ka yi dole ne dai ka juya ka dinga tafiya da baya da baya in ka tafi da gaba gaba ba ka ganin komai ta gaba dan yanzu ana neman tashi hankali a gare ka ka tafi da baya dun ba ka ganin bayan to kazalika wancan yanzu dole tafiya ta hakika ta koma da baya ai wannan ma azaba ce wa huwa ma'ana qawluhu fa naruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sabti ai allazina atadaw minkum wanda suka yi ta'addanci daga cikin kufis sabti suka kibin doka haisu sadu fihi suka yi farauta asabar wa huwa muharramun alaihim ita kuwa farauta a ranar asabar ko aiki ranar asabar ma gaba ɗaya haram ne a gare su fa masakahum qiradatan khasi'ina Allah ya goge su ya shafe su suka koma birai kaga ya kaga ne aka tsame kafar baya sai da tsawo ta gaba gajeriya da ba dama in ya tsaya in ya tsaya ma ba zai iya tsaya ba sai dai no kaikai mafi alheri ko na kafa dinka tafiya da kafa hudu wa kana amrullah ay ma'amuruhu maf'ulan najidan la yatakhallafu wa la yata'akhkharu bai fasawa bai komawa baya li anna Allah ta'ala la ya'jizuhu shay wani abu bai gagara shi wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shi ne saƙon da ke dunƙule a cikin wannan aya ta arba'in da bakwai. Hidayatul ayatil karimati na ɗaya dai almafarudu anna zal ilmi abubuwan da suke wajibi lalle mai ilimi ya kunu aqrabu ila al hidayati ya kamata ya kasance mafi kusancin shari'a sama abun bakin cike yanzu muna da wasu jama'a masu kama da Yahudawa. Masu ilimi su ne baya-baya a addini. inda aka zo fagen bauta, to za ka ga su ne a baya. Don yanzu kafin ka ga farab ɗaya a masallaci na addinin musulunci yana kara yana sallah yana bautan Allah ka ga farab na boko kusan ashirin ko ba haka bane ba eh? ko yanzu ka tashi ka duba nan nemo ka gani farab nawa ne na addini in ma kafan shi amma ko ni zan nuna maka wani farab ga wani can farab ne ga wani can farab ne ga wani farab ne ya aka yi haka shi ne masu karatu ko karatun da aka koya musu ba karatu aka koya musu ba nesa tasu da aka yi da addini aka yi tunda malamin ka yafi kawai aka san sarƙe-sarƙen da aka yi masa suka ɗauki sallah koma baya wanda abu ɗaya kawai zaka kalla a sallah ma abubuwan da yawa ka duba fa ba a gaya ba a koya wa annabi wannan sallan ba ba a ba wa annabi wannan sallan ba sai da aka wuce da shi al'arshi. Bayan ba shi sallah da aka yi sai da aka kewaya da shi aljanna, aka kewaya da shi cikin wuta. Ya ga abin da gani, aka masa shiryatar da shi abin da aka sannan aka ce to yanzu koma ka ci gaba da da'awa. to yau kuwa ɗalibai da ake ce musu wai na ilimi na addini za ka gansa koma baya masallatai sun dace, in dai mutum yau ɗan digiri nan ko digiri na biyu ko uku to za ka iske tsakaninsa da masallaci kuma sai dai illa man wa qalilu mahu shi yana ga inda ya samu wannan kwalin yana da iko ya halatta ko ya haramta to ai yanzu shi mai ke neman shi dan aljanna ne Kyanta dai sai dai zo yi gyara. Subhanallah. In ya je ya buɗe ba mai zuwa ta kusa da shi. Tun da ban abun. Faqidu shi illa yi yi. To amma al a ce in ka zo son farko ka ga malaman addini ne malaman ke karafkiya akan sahun farkon. To amma zai zai da 'yan yara. su ma suka ga wannan ya je ya zauna su ma su duba su duba ce kai an fi son san wajen Kulli ya bulla ya je zauna shi ko wancan mutakabbiri na can wani wuri in ya shigo ciki sai ga ya kaskanta wai shi ya fi ƙarfin ya shiga sahun farko ustazu zai zo masallaci sai da daddumansa shi ba zai zo dauri ba kawai ya ma yanke a waje zai yi sallar ba zai shiga cikin furmutsutsin mutane ba kuma yana isowa masallacin masallacin da suka rena kamar ya ce to ayi sallah haka ayi sallah haka ya isa haka hudu ya isa haka da ya raina ma yana iya faɗin haka المفروض أن ذا العلم hidayati. Amma mu الهداية أمام دي bil aksi ko da yake yahuda ma yahudawa ma ya suma bil aksin aka samu walakin man sabaqat shiqwatuhu wanda rashin rabonsa ya rigaya dama tun can fil azal dan wuta ne don yayi karatu karatunsa bai masa amfani dama dan wuta ne haka Allah ya riga ya kaddara ɗan wuta ne don haka karatunsa baya masa amfani bai iya bautan Allah da karatunsa. Kai wannan fa bautan fa ba fa kowa yake iya yi ba sai wanda Allah ya zaba. Bautan ba? Ka zo masallaci da wuri ba ka gani mana abun mamaki ko abun bakin ciki in aka yi sallar magariba dole sai an fita an je waje don a sarara masallaci akwai azaba. idan aka yi sallan aka gama aka fara karatu sannan za ga manya ana shigowa ustazai a taka wannan a taka wancan a taka wannan a taka wannan ije wajen inda yake akwai wanda kila a guje ya taho mun san masu uzuri amma waɗannan mun san ba su da uzuri da safe za ku gani da safe misali eh, ba kowa nan akwai waɗanda karatu suka tafi gawa ne can barin je biya min gawa ne can barin je biya min to amma mu'uzabi ba biya karatu suka tafi eh, ba sai dai su fake sun je shan shayi daga shan shayin can za a eh, zabge da kaya an fako kusa fara karatu an fako kusa fara karatu ana zuwa aka taɓa lasarika sai a tauri wanda kusan da ba a dai mu'amala ganewa ake so ai amma banda ba za ka ce kawo wanda shi to saboda in ka ce ba wanda kada wanda ya shigo babu disfilin inda za ka yi din ka miƙe tsaye wani kakka shigo wani kakka shigo sai dai ka miƙe tsaye wani kakka shigo sai dai ka yi haka duk an fita kuma in an fita din nan Illa ne wannan ya je wajen Sulaiman bai bani wannan ya je wajen ana biya masa karatu wannan ya je wajen me yake da sunan kwara ana biya masa karatu kaza wannan ya je haka to wa'ancan sunnin kawai nan hira ake tafiya ina ji akwai masu tafiya masu buga su dan dana waya ta kuna maimakon nafila raka'a hudu kwanda su je su daddanna waya yadda ka aikata ka Allah ke tona ka su kuma suka je buga idan an fara karatu shi kenan to saboda idan bai zo karatun ba akwai wani abu zai auku sannan ya ajiye shi Ta masifa to kaga irin wa'annan sabakat wato rashin rabonsa ya riga ya riga ya don haka baya son wurin addini mata haka za ta zauna ta taɓo wannan ta ajiye ta ɗauko wancan ta ajiye ka gato zo kai kashi kan mu je can ka ce za ka yi min kashi wannan e kaza to kai ka ga ci abinci tukuna maza maza ka ci abinci mu tafi ha sai an kusa tashi ya yanzu akwai wanda bata iso ba yanzu za ta iso kuma ba gidan su nan nan nan sabaqat shiqwatuha rashin rabo ya riga ya riga ya za ka daita sannan in an yi sallah an gama su za ka samu suna hira ana ma tsakiyar karatun ɗin su za ka samu kuma sun balle da magana an zo karatun ta littafin da ake karantawa ta tsaya ta ga wurin ta sa alama ta inda gobe littafi tafsiri ga inda alaman ta kai so gobe za mu ɗora a kan nan a'a ba za ta sa ba sai ta zaje na ake ne shafi nawa ne dalawance shafi nawa ne aya ta nawa ake ciki wacce surar ake ciki daga nan zan dinga ji sai na ce kai in ma ku aje wa in ku fita za ka zauna ka zo karatu jiya an yi shi shekaran jiya an yi shi bara ma an yi shi an san inda aka zo ai ana zuwa ga inda za a shi ba dama ana cikin yi kaɓata wani lokaci walakin man wata hu? lamma ya'lamu lahu ta'ala tunda Allah ya riga ya san min ikhtiyarihi sharra ya riga ya zaɓi sharri ya zaɓi halaka wal israra alaihi la yanfa'uhu al-ilm da ilimi amma ba zai amfane shi ba ba zai amfane shi ba ƙarshe ma sai dai kaga yana ɓadda mutane in ma ya ga mai ƙoƙari ya ce masa jiha shi wala ya hata bihi ba zai shirya da ilimi ba ha'ula ilyahu wa'annan yahudawa allazina da'ahumullahu ta'ala wanda Allah ya kira su ila imani falam yu'minu ba su da rabo ne masu rabon duk sun yi imani to dama maganan yahudawa wannan kusa ne cewar Allah ya ba mu labarin yahudawa ne saboda cikin mu akwai masu halin su shi yasa aka ba mu labarin su inda a cikin al'umman annabi babu masu halayen yahudawa Dama ba za a kawo mana labarin Yahudawa ba. Wannan labari da aka ba mu don mu wa'astu da shi, in muka ga mai yi mu kaɓo shi mu dawo da shi kan hanya, mu kuma ba za mu aikata ba. Na biyu, wujubu ta'jili taubati, wajabcin gaggauto da tuba, kada mutum ya dinga saufa, saufa, ta baki wani yana ce hatta ya hadiyan illahu yace fi'lu zalika min alamati shaqa wal khizlan wa tams al basira man fa'ala zalika man kana ra'ayu kadhalika hadha alamatu shaqa ma idha shaqa kada shi ta sai na kace sabaqat shiqwatuhu rashin rabo ya riga ya riga can ya Allah ya san ya zaɓi sharrihi sa Allah ya wace ba zai shirya ba sai ke zai to wani in sha Allah ni ma bari dai bayan babbar sallah zan ta kofa ba zan dinga fashi ba ba zan dinga kaza ba a tun da baka zo yau ba baka zo gobe ba bayan babbar sallah ba ba za sannan kana da tabbas za ka je babbar sallah kun yi da eh, azra'ilu ba zai ɗauke ka ba malakul mauti sai bayan babbar sallah kana da tiket da aka ce ba za ka mutu ba sai bayan babbar sallah wanda ta ma kai baka cikin yan gobe in kai niyyarka daga yau shi kenan za ta sai ka cikin masu himma wujubu ta'jili tawbati qabla nuzulil azabi wa hululi ma la yuhibbul insan da saukar abun da mutum baya so min al'azabi wan nikali min azabin wan nikali na uku cikin hidayatul ayati qad yakunu al-mashu fil wujuhi shafewa tana iya kasancewa fiska ce bi maskil afkari ma a shafe tunanin kaga mutum na da tunani irin tunanin dabba gaba ɗaya ba ya da tunanin abun da zai amfani jama'a shugaban al'umma amma bai san abun da al'ummarsa take abun nan ba saboda mamsu sai isa muke ta magana kun gani kun mu daina radada da sallah kun mu daina tafiya tare da liman an ce maku idan ana sallah liman ɗin ake kallo ba a motsi sai ya gama aiki ba sautinsa ake bi ba aiki ku yi tare sauti ne za ka yi bayan shi a'a da sauti da liman ɗin duka daga baya za ku yi sai an yi an yi an yi kaman an gane sai a koma ruwa sai an yi an yi kaman an gane sai a koma ruwa wata rakara a kamanta wata rakara a ƙi ko kuma a gafala liman za ka kalla don ya kabbararsa ta yanke sai goshinsa ya je ƙasa don ya ɗago ka bari sai ya gama zama sai kama ka ɗago ka zauna ina za mu je sallan nan ce aka ce mata a azamul ibadati kuma shi ne alaman musulmi alaman mabiya annabi a taurata sallah alaman mabiya annabi a injilu littafin annabi isa sallah tarahum rukka sujjadan haka suke tafiya a gida ana sallah balle a masallaci a wurin kasuwa wurin aiki ma dama na samuwa har za ka yi alwala za ka ajiye raka biyu haka sunanta raka'an bayan alwala an sujjatan to saboda kana ana son gaggawa abin nan uku nake kada ya kunu al-mashu fil wujub bi mashil afkari a shafewa mutum tunani kaga mutum ya kafa ganewa kai masa magana kai masa magana kamar ya gane in an jima ya koma gidan jiya wal da an kullan fatafsudu hayatul mar'i rayuwar mutum sai ta lalace wata su'u wa hadha alladhi hasala li yahudil madina fa uhudahum suka walwale alƙawla tsakaninsu da annabi Fa halaka man halaka minhum wa ajala tunda wanda suka halaka an ce akwai wajen kusan mutum goma wanda wani maruru ya kulla musu ta baya santan kirji ta baya yake kulla sai kulla cikin kirji wa ajala man ajala aka kora wa'inda aka kora natijata israrihim sai dai da suka tafi ba su haƙura ba suna nan suna ta ce ai madina garinsu ne su ma sai sun fidda yan ciki makka garinsu ne sai sun fidda yan ƙasarsu daga daga kaza ta kama ƙasa kaza tsakanin tsakiyar rafukan nan duk gurinsu ne على الكفر ta نتيجة alal على الكفر وأداء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين to ayar guda ɗaya ce za a ƙara ko a tsaya a tsaya ku ba yi da yawa ba mu tsaya mu yi nazari baka da littafi ko littafi baka da shi ina yake ku fito min da shi ina littafin ka eh ai ban bangan shi wani shi ne ai ya kamata ya kun fito shi ne ko ina littafin ka mai cewa a tsaya dama ba ka san a yi karatun ku shi ne yanzu ka zo daga baya zo baya ma san a yi so yake a zana to an ki sai an ƙara zauna hmm. hidaya na farko eh wala ya tadi eh bihi eh ma'ana haula il yahudi la yahtadi bil qur'an ba su shiriya allazina da'ahum Allah ta'ala wanda Allah ya kira su ila al-imani falam yu'min ya fito kai ne ko igala ne mm

to kaga sai a nemo wanda bai raina ba don akwai kasan gaskiya kana gadara ka fi kwato ƙarshenta in ka koya wa ɗalibinsa sai ka ya gane hannun ɗalibinka tunda ina ganin girmansa to har mutum baya ganin girman ka ka gane shi kawai Allah zai kawo mai nuna mai shiryatar da shi amma wannan wanda ya gane gaskiya wa ya ƙibinta to shine matsalar اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا هجارة من السماء kaga wannan yaushe zai bi ka kuma a cikin mutakaci in dai gaskiya ce aka ce babu wata gaskiya sai ta wani to ni ba bi ba to kaga ba Allah yake bi ba ba Allah yake bi ba alaikum assalam <laughs> to i i i na yaushe na yau na biyu ko to wali eh Oh! adabin wani kali da gane wurin amma ban gaurin ba ba ita ta hidaya ta biyu ba a cikin in ƙarshen aya ce bayan ƙarshe lan ayyuhal ladina amanu ne ai oh hidaya na tafi naru <laughs> na tafi naro dare yayi kenan dare yayi hidaya da biyu abin nan nabi min azabin wa nikali ai duka kalmomi ne eh, mai mai aka yi wato azaba da wahala nakala bihi ya tsananta masa azaba an gama a ba shi ne ne a sahabi ne kai sahabi ne ya zo ya iya ƙurani kana ji farko farko musulunci ne ba a da wuriya musulunta hmm. na'am mu taya manzon Allah yi kai tallata addini yi eh. eh dole ku kira su, in kuka je ku haɗa abotaka da musulman wurin. su kuma hannun da ke wurin sai ku haɗa ‘yan uwantaka, wancan abotaka ta addini, wancan kuma sai ku ‘yan uwantaka da yare, in yaren ku ɗaya kai sa. To wannan kaga akwai ƙari da addini sai ku ɗauna ku ja hankalinsa kun gani kuna zaune laifin ku kun gawai nan, har yanzu ba su karbi addini ba. Ƙarshe an san za su baka kai ba sa so mutanen banza ne ba za su yi addini ce a kai ya akai yanzu kai ba kana sa ran za ka je aljanna ba. wanda za ka je aljanna ya kamata yan uwanka ma ka ne su je aljanna shi kenan kana masu magana har aka samu sai ka ga dan alaman kaman sun abun nan tare da kai sai to me zai sa ba za ku yi kaza ba ba su kaza ba in akwai wani abu da suke tuhumta sai ka warware musu ba haka bane ba kaza kaza ani na tsufa abin da janyo na dade na addini a can sai isa ba zan tafi wannan ba na kashe kuɗi na can sai kar ka damu Allah zai ninka maka Allah ne biya. a ni gaskiya ba zan daina shan kaza ba ba zan daina kaza ce ce a ka tuba ai wannan sako ne kana nufin kai ne kake da iko da kanka Allah ce da iko da kai ai wannan wani abu ne daga Allah ko mu da kake gani mu ma muna laifuka wani laifin ne muka bari ya ji sa muke so muna muku barazanan abunda da muka bari mu ma muna da namu laifuka da kana taruwa za mu mu gyaggyara mutum bai zama ɗari bisa ɗari amma dai mutum yana so kafin ya mutu ya zama ɗari bisa da kai ya yi kama da wahala to da kalan sai a ja hankali su wa'annan a ƙarfafe su wa'annan a ja hankalin su kuma abubuwan da ake jan hankalin mutane da shi kowanne kabila za ka yi mata kallon ne ya kamata ka ja da shi an ana neman kuɗi a wurin mutum za ku ganin yan siyasar nan yan suna neman ƙuri'a za su shiga mutanen nan za su dubi fiska a cikinsu su janyo za su kyautata musu za su wane ne ɗinsu to ai kai ma sai ka kyautata ‘yan uwanka yadda ya cancanta dole ne yanzu ba burin mu mutum sai riga mu saba fa burin mu mutum nawa ka musuluntar mutum nawa ka tadda a watsa ka ya tadda shi la an yi hadiya Allahu bi wallahi khairul laka min humurin ni'ami kuɗin nan samari yanzu ya waje ba ku sadaukar da rayuwarku amma kafin ku sadaukar ina son ku yi karatu tukuna ku sadaukar amma fa a farkon abu da za ku ku fara karatu ku dinga karatu kuna aiki kuna karatu saboda idan babu karatu banna za a yi don in kuka je aikin da wuya ku ci nasarar da ta cancanta ba ka gani a ce maka mus'ab cikin shekara ya musuluntar da kusan madina duk wata kabila da ka sani ba kabilan da babu wanda ya musulunta shi kaɗai kafin annabi ya zo ai kaga ba mu iya bane ba ba mu iya ba sannan ko kuma ba ma tsoron Allah shi sa Allah bai ba mu nasara ba ɗayan biyu in ma ba mu iya ba ko kuma Allah bai yarda da mu ba mu mugaye ne muna sabon Allah shi sa Allah bai zaɓe mu mu yi masa aiki ba ai kaga da zuwan da zuwan wannan ce ce kai ba mu son gashin hankali ka zo ka baro ango ka zo kana hauka kana kafir mu kana gaya mana kaza kana wane ne yanzu kai wani ka rufa inda zaka ɗauko wannan bako naka ka sai ka kawo shi ango mu dinga zagi mu dinga menene din mu in kuna son rayuwar ku fita to shi kenan abin da kake so mu fita to ka tsaya ka ji in yayi ma sai ka karba idan bai yi ma ba mu ba bakin zafi ne ba in ji bahaushe sai mu kwashe ina mu ina mu bar muku anguwa sai ce ab ya roka ya adalci amma kana mutum wazi in ya taso maka taso masa ha bara ka taso masa ba shi kenan ya zo na iji yayi yayi yayi sai ga ya fara haka ana karanta qur'ani ana masa shahi ina hmm hmm kai salamu alaikum wai idan mutum zai bi ku ya zai yi haka an ce nasara haka ce je kai wanka kai shahadatul haqqi kai sallah na bila raka biyu je je nan take kawai ya shiga cikin lambu ya yi wanka ya zo ya gama shi ya ce to yanzu gaskiya akwai rikici a baya mu biyu ne mu ne dama mun zo ne da niyyar kai za mu ce maka mutunci ka san ka yan uwantaka da wani shi yasa ya turo ni bai zo wurin ka ba kai mai gidan shi ina nan a kumbure yana nan a hassale yanzu abun da za a yi eh, ku je ku same shi in dai kuka yi masa irin yadda kuka yi min dinnan karshen ta shi ma za ku same shi kuma ku san duk irin dubarar da ya kamata ku idan kuka samu wani kun samu kabilar gaba daya ni ne dama ta kwana kaza shi ne ta kwana kaza dukka karkashin mu suke in ban da dan abin da ba a rasa ba suka ce to shi kenan je ka to je ka tono shi ya koma gida ya ce kai ai mutanen nan naka abun nasu ya fi ƙarfi na abun nasu je kaje ka same su da kanka yace ya fi ƙarfinka ya fi ƙarfinka wannan irin abun da zai ga bai ta koma shi yace ce wani abun da zaka min kina kabila ya taso aka sake ce masa eh abun ba na shi bane ba abin da kake so mu fita yace eh yace to ka tsaya ka ji in abun da kyau sai ka bi in abun bai da kyau kaga sai mu bari ba ka shakka ka san mu muna ka zo da ya ce gaskiya ne fa ya sake mashin fa ya koma ainihin abun nan da ya zauna aka yi masa bayani malam sai gashi shi ma ya musulunta to muku yanzu sai mutum ya shekara a ƙauye malam ba abin da aka samu illa fi kuɗin dubu goma a bashi dubu goma mu ba ta da albarka a ba babu ba a samun karuwa ba a samun karuwa rashin iyawa ne ko bara mutum yake ta yi a wurin su ne ko ne yake faruwa din oho hmm? eh ai ai sa to ai muskilan marasa zagin su kuma ba sa zuwa ai malam musifa ce kan musiba su ba sa zuwa yanzu kowa kaga ai me mata je a samu eh matasa na zuwa amma dottawa akwai abin da in tafiya ce tafiya matasan nan suka je suka dace wani sai dai wani kaga yanzu misalin kaman kaman misali yanzu kaga a ce maka eh, kaman irin ku zaka amfani da mukalin ka duk inda ka shiga sai kaga ɗalibin ka aure wanda tunda makarantar ku ta duniya ce ko a ce ta Najeriya ce duk inda ka shiga ko dai tsohon ko wanda kun koyar tare ko wanda kun yi kaza tare ko wanda kun yi menene tare da zuwa shi a ah, abu ba na wasa ne ba da su wani a ciki dole ana tafiya ana abun nan su. sai kaga annabi da zuwa annabi na yin kaza shi karan kansa a ƙarfe yana zuwa kafin aka fara samun manya-manya suna zuwa don akwai inda za a je misalin sarakuna ya kamata mu je muka samu wani misalin wani mai anguwa aka buga aka buga mun samu wani an da aure na malam da shi muke aiki masallaci ana kwaba tare da shi ana ɗiban ƙasa tare da shi amma ya ƙi musulunta to har ina ganin to kila ko don kana ganin mu yan yara ne ya dace a ce a ebo sarakuna ko a ɗako wani ɗan sarki babban wanda zai zo yi magana kaza yi menene kaza duk da mun san kabilan mu akwai son kuɗi da an ga babban mutum kuma sai a fara sarin za a samu kuɗi to tun farko da awa da za mu yi ta ba maganan kuɗi mu ba mu da abin da za mu ba ku gaskiya muka zo muku da ita idan aka bi wannan gaskiyan za a samu kuɗin duniya za a samu kuɗin lahira ka san hanyoyin da za ka bi yanzu ka gano wannan za mu iya a kiyon nan ga wurin kiyo kuna da shi yanzu ku duba kiyon kaji da za ku yi a nan ai kun fi kowa filin kiyo ga iska ga wane ne ga mene ne in ka zauna wurin ka fara ma kiyo in su gani ka fara ka za su gani ba ka zo neman komai a su ba to kaga irin wannan ana yi za a dinga samu takaddumi kaɗan kaɗan daidai gurgudo kullum du'a'inka musamman akwai mana in mutum bai da gaskiya fa Allah baya amfani da shi me sabon Allah Allah baya amfani da shi akwai sabon Allah ba sabon Allah ya fa karshen ta duk inda ka je kai magana zai ga kaman wuta ka wasa musu wani kuma ana nemo shi zo dan Allah ka zo ka gamu dan Allah ka zo mana anguwa mu in ka zo anguwa mu kawai mu ganka ko baka ce mana komai ba to kaga irin nan dama ta samu sai a koma ko kuɗi za a kashe ba za a kai musu riguna ba ba za a kai musu abinci ba a'a to yanzu masallaci kaga akwai maganan ilimi ya kamata sai an yi makaranta ya kamata an yi kaza can aka ga wani na dagar dagar yana neman a cusa shi cikin inda za su yi matsa sai a tsallakar da shi irin kaga yadda Saddaunai ke da an ga wannan ɗalibi ne ai yana da hazikanci bari culla shi makaranta mutum nawa suka samu aikin aikin soja ta hannunsa aikin ɗan sanda ta hannunsa har a ce ai wannan ya yi gajarta ce ku daɗa masa da tsawona a yi dariya shi kenan an gama an ɗauki ka to yaran zalla ba za su yi ba manyan zalla ba za su iya zirga-zirgan yara ba to kaga tare za a tafi to an yi haka muna sa Allah zai taimake mu amma dai shi yasa nake ce muku kada in rushe magana da na zo da ita lalle ku ba da rayuwa wa wannan addini tunda shine magana amma ku tsaya ku karatu ku hada da karatu ba mu yi karatu ba fa yanzu muke gutsutsura yanzu muke tsantsanta in ji baban mu. saboda ka mu ci gaba da tsantsanta ana yi muna yi ana yi ittaqullaha yu'allimukumullah idan kuka tsaya kuka bi Allah sai ga Allah na kawo mana fasaha ana kurakuran ana gyarawa ana yi ana gyarawa to Allahul muwaffiq aiki ne akan mu gaba daya to an bada amsa alhamdulillahi rabbil alamin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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين